نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا جماعة المسلمين السلام عليكم wa rahmatullahi wa barkatu barakatuh mu da haduwa a wannan fili mai albarka a wannan dare na laraba biyar ga watan rabi'ul awwal a kuma wannan shekara ta 1429 wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan sha biyu ga watan maris na shekara ta 2008 a kuma wannan unguwa ta arkilla a nan birnin shehu sakkwato kafin mai bayanin abin da ya tara mu a nan mu kuma shiga cikin maudu'in mu za mu so ɗan uwa malam nura umar birnin kabe ya kara haskaka mana wannan wuri da wasu ayoyi daga cikin littafi mai girma malam nura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'ar musulmi maratan ukhra salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh a yau wannan dare mai albarka mun taru da min abin farin ciki da murna domin auren ɗan uwanmu malam isa shehu kamba wanda kuma cibiyar daru da'awa da ke kan titin kaduna a wannan gari ya samu alfarmar gayyatar baƙi daga zazzau idan nace daga zazzau yana nufin jagoran tafiya amma baƙi sun zo tare da shi daga kebe da yola da wasu wurare kuma daban-daban muna kuma wannan murna a yau kuma allah cikin ikonsa mun samu tangarɗa kaɗan ga farin cikin da muke da shi domin a yau mun yi rashin wani dan uwa malami mai da'awa kuma gogaggen malami na shari'a dr ibrahim bello wanda yake malami ne a kwalejin ilimi da shehu shagari a nan sokoto allah ya masa rasuwa daidai wannan lokaci a daren jiya na aka yau mun tashi da wannan juyayen rashi dan uwa malam ibrahim bello mun san shi da dadewa saboda shekara talatin yana cikin gwagwarmaya ta karantarwa da da'awa kuma bai bari bai na bisa gare ta kwana-kwanan nan ma yana cikin wani sabon kwamiti da aka kafa na haɗin kan ƙungiyoyin musulmi da kuma cikin ikon Allah sai gashi faj'atan Allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙo Allah ya masa rahama Allah ya gafarta mashi Allah ya haskaka kabalin shi ya jibinci iyalan shi mu kuma ya bamu guzurin iske su to duk da haka dai a yau dai kamar yadda nace muna cikin wani sha'ani ne wanda ya danganci aure kuma mun samu baƙi daga birnin zazzau sheikh al-ustaz barista farfesa adda'iya muhammad awwal adam albani zaria shugaban darul hadisi Salafiyya, wadda take a birnin zazzau da jihar kaduna cibiyar da ta shahara wajen gwagwarmayar kafa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fada da bid'o'i ko waɗanne iri malam awwal adam ba bako bane a birnin sokoto na ɗaya kenan na biyu kuma babu buƙatar mu taimaki shaidan a kansa saboda haka ba sai mun wani wasa shi ko mun bayyana ƙoƙarin shi wajen ci gabatar da addini da yaɗa shi ba abinda muke roƙo ga Allah ya sanya zuciyarsa da namu zukata gaba ɗaya su kasance tsarkakakku ne muna yin ayyuka don neman yardarsa abinda aka ce za a yi nasihohi ga ma'aurata kuma abin da ke rubuce a jadawali shine cewa malamai guda biyu za su yi wa'azi da hakikanin gaskiya akwai gyara ga wannan jadawali mu sokoto an koya mana cewa mu karanta baki saboda haka za mu bar baƙonmu na yau mu ba shi wannan dandalin gaba ɗaya mu ba shi wannan daren ya sake ya wakita ya shiga cikin nassi na ƙur'ani da hadisi kamar yadda ya saba kuma ba za mu so nasiyoyinsa su tsaya ga ma'aurata kawai ba a su zamo ga al'ummar musulmi baki ɗaya tare da haka za mu so mu san yadda aure ya kasance tubali na gina al'ummar musulmi yadda sha'anin neman aure yake a shari'a kulla aure zamantakewar ma'aurata haƙoƙansu da abubuwan da suke kawo mana cikas ga jin daɗin rayuwar aure a wannan zamani waɗanne hanyoyi ne kuma za a warware su a magance su tare da haka kuma kada malam ya manta da matsalolin da al'ummar nan take fama da su gabaki ɗaya muna roƙo Allah ɗaukakin sarki ya yi masa dace ya yi masa sawaba ya aga shi ga abin da zai taimake mu ya ci gabantar da mu ya haskaka mana addinin mu a karamakallahu ga fili ga mai doki لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد yan uwa musulmi masu kallon mu da mu a nan gaba gare mu kai tsaye da kuma waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta hanyoyin zamani na yada bayanai da kuma tattara su ga a birnin sokoto birnin shehu a wannan dare kamar yadda ɗan uwa a sheikh muhammad mansur ibn ibrahim ya gabatar da cewa daren laraba kuma ga ma anguwar arkilla haka ne? to na? au bilkaf ne? arkilla ko? to kaji kanancin ba ne muku sallama da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah tsira da amincin Allah sun tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ‘yan uwa masu saurare kamar yadda mai gabatar da ni ya gabatar Allah ya saka mashi da alkhairi ya faɗi dalilai da suka sa za a yi wannan wa'azi ya kuma faɗi taken abubuwan da aka so a tattauna a kai da kuma irin yadda aka tsara majalisin sai da ya yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da annabin aminci eh, tsira da aminci yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da girmama bako to an girmama mu kamar yadda al'adar mutanen garin nan take mutanen sunna waɗanda suka kafe akan da'awar ahlus sunna wal jama'a wa ala manhaji salafil umma da'awar da shaikhul islam abu muhammad usman ibn muhammad ibn usman ibn fodi ta zama da hullahu bin rahmati wa ridwan ya kafa kuma ya yada ta a wannan ƙasa yan uwana musulmi babu shakka malam ya yi maganganu akan cewa daga cikin abubuwan da ya kamata mu tattauna a wannan wuri shine aure ya ake aure ya yi kamata a neme shi ya yi kamata a ɗaura shi da makamantan abubuwan da ke da alaka da wannan sannan matsalolin aure ya za a shawo kansu to amma abin mamaki kuma ni kuma na zo da wani maudu'i ne wanda ya zama yayo sha tale-tale mai faɗi kafin ya kawo waɗannan abubuwan wanda waɗannan abubuwan da aka nemi mu tattauna a kai za su shigo ciki musamman in lokaci ya bayu da ikon Allah idan kuma lokaci bai bayu ba sai mu san inda za mu saɗaɗo waɗannan abubuwan don mu gabatar da nasiha gare su wato ɓangaren da na ɗauka ɓangaren matsala domin kafin a kai ga yau ya ake aure ya ake neman shi ya ake ɗaura shi babban matsalar da ake fuskanta ita ce yin auren matukuna yanzu dai nan gabana na san cewa akwai gwagware da yawa Allah ne kawai rufa musu asiri cikin manya-manyan riguna da kuma dattawa da ke zaune a wurin akwai tuzurai can baya na ma cikin masu saurare na mata na san ba a rasa haka akwai zaurawa akwai 'yan mata kuma kowa ka taba zai ce yana son aure kowace ka taba za ta ce tana son aure haka ne ko ba haka ba to in ba za tsoro ba a yi auren mana amma ba za a yi ba saboda mai matsala haka ne ko ba haka ba matsala sadaki matsala akwati mai taya matsala kayan cika akwati matsala nan tambayi dattijo me yasa ba za ka aurar da ita ba sai ce gado da katifa matsala hajiya me yasa ba za ki aurar da bilki ba sai ta ce matsala kujeru da carpet da kuma abubuwan da za a hada mata na kayan daki kabet da tangaran da samiru da tv da video da cd da satellite da handset kaga me yasa shi mai son bilki ba zai shigo ba matsala baban bilki me yasa ba zai aurar da ita ba matsala me yasa bilki ba za ta kawo kanta ta ce malam wane ko alhaji wane ko wane aurani ba matsala duk waɗannan matsalolin in ka tattara su to wani bala'i ne da aka baro a baya wanda aka ƙi barin shi har yau shi ya saka mu a cikin waɗannan matsalolin sakamakon waɗannan matsalolin sai ka ga 'yan mata suna ta yin ciki yau akwai ƙwararrun likitoci game da harkar zubar da cikin 'yan mata da zaurawa akwai sanannun asibitoci da clinics waɗanda ke sun ƙware game da sana'ar zubar da ciki na 'yan mata da zaurawa duk abin da ake tsoro dai ita ce matsala kuma matsalar ta faru kuma faruwa take kuma ana cikinta to shi yasa taken wa'azi na yayo sha tale-tale sunan taken matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau rigiji gabci, matsalolin jahiliya waɗanda suka saka mu a matsalolinmu na yau waɗancan matsalolin fa da muka faɗi aure ne kawai muka taɓa in aka shigo zaman auren shi ma akwai irin waɗannan matsalolin sakin auren matsala sulhun auren matsala haka ne ko ba haka ba to tafi kotun da ke kashe aure ita ma matsala ce cikinta to a ji harka aure gefe guda da ko matsala kasuwanci tattali akwai matsala ko babu akwai haka ne akwai matsala a harkar tattali da ko harkar ilimi akwai matsala ko babu tun daga ilimin da hanyar karantar da ilimin da ko siyasa nan kan ita ce gidan matsala ga kutigi ya zo yana ta sanya mata ɗan kutigi a kai haka ne ko ba haka ba amma matsala ce ita ma yau haka ce wa'azin nan akan matsalar sata akwati za a yi kawai ina ga aka yi karfe ɗayan dare ba a gama ba kaga siyasa ma akwai matsala a ciki to addini yanzu nake jin malam yake addu'a ga wani babban malami da ya rasu Allah ya gafarta mishi da cewa har an saka shi a cikin kwamitin hada kan kungiyoyin musulmi to rarrabuwar kan musulmi ashe ita ma matsala ce mai cin gashin kanta a cikin addini to waɗannan matsalolin na addini in ka ɗauke su a jumillance ana son haɗa ƙungiyar gabas da ta yamma da ta kudu da ta arewa to amma je ka ita kanta ƙungiyar gabas ɗin a cikinta akwai matsala ita ma ta yamman akwai matsala ashe da ka zo ka ce za ka haɗa ƙungiyar gabas da ta yamma su daina matsala to ya kamata ka bi kowace a cikin gidanta kai ƙoƙarin maganin matsalar kanta tukuna kafin kai kokarin maganin matsalolin da suka ja mata matsala tsakanin ita da 'yar uwarta to duk waɗannan matsalolin da wasu makamantansu da waɗanda suka fi su dalili ɗaya ne ya saka mu a cikinsu jama'a shine matsalolin jahiliya jahiliya matsala ce amma kuma Allah da ike rahimu ne ya kawo maganin matsalar jahiliya wadda idan dai har mun yadda cewa na daga dalilan da muka shiga matsalolin da muke ciki a yau su ne matsalolin jahiliya sun taimaka mana wajen shiga to Allah maɗaukakin sarki yana da maganin matsalolin jahiliya waɗanda kenan idan har muka yi ƙoƙarin maganin matsalolin jahiliya shi kenan matsalolinmu na yau za su waraka kenan da ikon Allah to shi dai wannan wa'azi na waga yadda na tsara shi insha Allah ta'ala zan yi magana akan mecece jahiliya sannan kuma yaushe ne jahiliya sannan zan yi kokarin jan hankalin yan uwa musulmi akan lallai a guji jahiliya sannan kuma a kyamace ta kuma a yi kokarin saba mata sannan su wane ne ake nufi da mutanen jahiliya sannan a waɗanne wurare ne jahiliya ta saka mu a matsalolinmu na yau to sai dai malam yi haƙuri da wannan aikin muka fara wa'azi tsayawa ake cik hmm. sannan za mu yi magana akan waɗanne ne matsalolin jahiliya insha Allahu ta'ala muna masu roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai mu ce da farko duk wanda yake da wayar GSM ta zamani to ya kashe ta don ba daidai ba ne za mu yi wa'azi kuma ane na disco don haka kowa ya kashe wayar gsm kowa ya kashe wayar gsm a samu natsuwa na biyu masu rekodin na video da audio a tsarinmu ba a yi mana rekodin na video da audio domin haƙoƙin waɗannan muryoyi da hotuna da kake ji kake ganin su to mallakar cibiyar mu ce ta darul hadisi salafiya da ke zariya najeriya amma muna ba da izini a yada a buga ko ina kowa ya samu don haka bin mai kasaɗin da ya zo ya kwantar da hankalin shi don an hana shi ɗauka ba hana shi samu ba da an tashi sai ba da kasar ɗin shi gari na wayewa karfe bakwai ko karfe shida sai bi mu sai je karbo insha Allah ta'ala wannan shi ne tsarin da muke insha Allah mun yi haka ne don komi ya gudana akan tsari so da galibin aka bar masu kasusuwa ɗaukar kasusuwa muna da experience akan abubuwan da suka rinka faruwa wato mun sha ganin irin abubuwan da suka rinka faruwa masu kasar ɗin fiye da shekara talatin sun kasa ɗaukar hannu akan yaya ya kamata a rekodin na zamani bature yana da mono ya to stereo ya zo haifi to yanzu wani mai rekodin din bai san waɗannan kalmomin ba to in ka ɗauki mono ka sa a cd ba zai ƙara ba in ka sa ainihin shi stereo a cd mai yiwa ɓalle ɗaya ƙara ɓalle ɗaya ba zai ƙara ba wai ya zama al'amarinmu babu ci gaba muna nan wai jiya yau to gaskiya da waɗannan tsare-tsare muke ganin aibi ne a ce musulmin su ci gaba da haka don haka in muka je wa'azi sai mu hana kowa recording mu in muka sai mu baka sai ka ji muryar ta fita gada ɗau kuma ko asidi aka sa haka za ta fita Allah ya taimaka maganar farko da zamu fara akan kalmar jahiliya me ake nufi da kalmar jahiliya a larabci ita kalmar jahiliya malamai ƙwararru a harshen larabci suka ce masdari ne sina'i wato masdari ne tushe ne na kalma wadda asalin shi bai da gindin zama a cikin ma'aunai na larabci domin tsayawa akai akai kirkiro shi shine da turanci suke kira technical route wato tsayawa aka yaka tsara shi wadda ita kalmar an ɗauko ta ne min aljahili nisbatan ilal jahili. wato an danganta ta zuwa ga jahili almushtaqi min aljahali wadda ita ko kalmar jahilu jahili an tsago ta ne daga kalmar jahili me jahili ko me jahilci jahilci shine khilaful ilmi wa naqiduhu sabanin ilimi duk abin da ke warware ilimi to shi yake kira jahilci a larabci ana cewa jahila fulanun jahalan wa jahalatan, wa juhila alaihi wa tajahala wa tajhala jahila fulanun wane yayi jahilci wato yayi rashin sani ko yayi wauta jahalan jahilci matuƙa wa jahalatan ko kuma a ce wane ya yi matuƙar wauta wa juhila alaihi wane an yi mai wauta ko an yi wane ganganci wata jahala wane ya yi ƙememe ya sani amma ya nuna bai sani ba wasta jahala wane ya nemi ya nuna cewa bai sani ba wato duk inda ka ga murɗawa ta kalmar tana kaiwa ne zuwa ga rashin sani ko kuma ya sani ya take sani to in aka zo jam'in jahil jahili a larabci sai a ce juhulun da kuma juhulun ko dai a ɗaure ha babba ko a yi mata bamma ko kuma a ce juhalun ko a ce juhalun ko juhala'u duk abin da wannan ke nufi shine jahilai don haka in ka so ka fassara kalmar da hausa kenan sai ka ce jahili kasgi menene jam'i kasgai in maza ne in mata ne fa kasganyu eh, jahilan mata kenan sai ka ce musu kasganyu ko kasganya in guda ɗaya ce ko kasgai in maza ne da yawa ko kasgi in jahili ne kwaya daya Allah madaukakin sarki ya ce, yace yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affufi jahili idan ya ga bayin Allah da suka kame kansu waɗanda ba sa roƙo balle su bara ba sa nuna naci balle su mita saboda kamewa da suka yi ba su bayyana damuwarsu ba sai jahili da bai san halin da suke ciki ba sai ya ɗauka cewa mawadata ne kaga Allah ya amfani da wannan kalma ta jahili a matsayin wanda bai sani ba kowawa larabawa sun sarrafa ainihin wannan kalma a wurare mabambanta kamar yadda ne ishara wani wurin ta zo da ma'anar mara sani ko ta zo da ma'anar wawa to amma shi jahilci nau'i uku ne kamar yadda malaman larabci suka ce akwai jahilci basitin jahilci wannan shine ya zama ba abin da aka sani sai a kira irin wannan jahilci da cewa jahlun basitun mai wannan siffar sai a kira shi jahilun basit shine bakin jahili bai san komi ba daga cikin koman hakan shi bai sani ba saboda jahilci nau'i na biyu akwai jahlun murakkabun jahilci wanda ya zan ya faru ne sakamakon sanin abu ba a bisa yadda ya kamata a san shi ba misalin wannan shine sai a ce maka shiga ɗaki ka ɗauko cokali kana zuwa sai ka ɗauko hula kaga da farko kai baka ce baka sani ba kuma da ka tafi sai ka ɗauko wani abu wanda ba wannan ba ko kuma sai ka je ka ɗauko ludayi wanda ludayi ya so ya kama da cokali sai dai ana bambance su sai a ce kaga ka san cokali kenan ba a bisa yadda ya kamata ka san shi ba sakamakon haka baka san cokali a yadda ya kamata ba kuma baka san ludayi a yadda ya kamata a san shi ba sannan wani nau'i daga cikin nau'uka na jahilci shine ainihin mutum ya aikata abu a bisa sabanin yadda ya kamata ya aikata shi da gangan wannan kuma shine kememe ya sani amma in ya tashi sai ya aikata abin sabanin yadda ya san shi ya sha bamban da na farko da bai sani ba gaba daya ya sha bamban da na biyu da ya sani amma ba a bisa yadda ya kamata ya sani ba wannan ya sani amma sai ya kememe irin wannan ita bahaushe ke kira shegantaka Allah ya taimaka amma a shari'ar musulunci idan aka ce jahiliya me ake nufi yayin da ka ji cewa kalmar jahiliya a harshen larabci kenan tana bayuwa zuwa ga rashin sani wata siffa ce da ke tattare ga wani mutum ko wasu mutane wata siffa ce da ke tattare ga wani wuri ko wasu wurare wata siffa ce da ke tattare da wani zamani ko wasu zamunna wannan tsurar ma'anarta kenan a larabci mutanen da ba su sani ba ko wurin da ba su san kaza ba ko kuma zamanin da ba su san kaza ba a larabci sai a kira su jahiliya amma in muka zo duban irin yadda malaman musulunci suka fassara jahiliya to sun yi mata fassarori mabambanta don haka a gaba gare ni na tsuntsunto fassarori ne shahararru guda uku ko hudu waɗanda malamai suka yi sannan sai in tattauna game da waɗannan bayanan da suka yi da gwargwadon iko insha Allah al-imam an-nawawi a cikin littafin shi mai suna al-minhaj bi sharhi muslim ibn al ya faɗi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma ya ce almuradu bil jahiliyyati ma kana fi alfatra qabla islam ma kana fi alfatrati qabla islam abin da ake nufi da jahiliya shine lokacin da yake kafin musulunci shi yake nufi da jahiliya lokacin da ya abku ko wani lokaci wanda ya faru kafin musulunci wannan shine ta'arifi ko kuma fassarar da ibnu abbas eh, ainihin wato imamun nawawi yayi to sai dai abin mamaki wannan fassarar ta al-imamun nawawi ta takura jahiliya da cewa wani lokaci kafin musulunci domin bayanan da za su zo za ka ji cewa har a lokacin musulunci ana samun wata nau'i ta jahiliya ba dan komai ba saboda wani sahabi mai suna Abdullahi dan Abbas kamar yadda al-Imam Ibn Sa'ad ya ruwaito a cikin littafin Tabaqatul Kubra a mujalladi na biyu shafi na 365 zuwa 366 haka al-Imam al-Mizzi ya ainihin faɗi wannan magana a cikin littafin Tahzibul Kamal a mujallad na 15 shafi na 154 zuwa 162 Ibnu hajar ma ya ambaci wannan magana a mujalladi na bakwai na fatihul bari shafi na da da tamanin uku. waɗannan malaman suka ce abdullahi dan abbasin allah ya ƙara mishi yarda ya ce sami'tu abi ya kulu fil jahiliyati na ji babana yana faɗi a sadda yake a jahiliya ya ce askina ka'san dihaqa shayar da mu burkutu ko giya babban kofi kaga anan ibnu abbasin ai an haifi ibnu abbasin ne a lokacin musulunci ashe kaga wannan maganar da yace ce ya ji baban shi yana faɗi a lokacin jahiliya me yake nufi uban nashi ne yake jahiliya saboda shi bai musulunta ba ashe ko da musulunci ya zo akwai sauran a kwatanta wani zamani ko wani gari ko wani mutum da jahiliya don haka kaga fassarar nawawi da yake cewa jahiliya ita ce lokacin da ya afku kafin musulunci akwai takaitawa domin gashi a cikin musuluncin ibnu abbasin aka haife shi a cikin musuluncin yake rayuwa amma sai yake nuna ya ji baban shi sa'ad da uban bai musulunta ba yana cewa mai shayar da shi giya a shayar da shi giya babban kofi amma sai ibnu abbas ya ce a jahiliya me yake nufi da jahiliya a lokacin musulunci ne fa amma sai siffanta halin da uban shi yake a jahiliya dalili akan cewa ashe ko da zuwan musulunci akwai wasu mutane da suka ci gaba da kasantuwa a jahiliya dan haka kaga fassara jahiliya da nawawi yayi akan cewa ita ce lokacin da ya afku kafin musulunci to akwai takurawa a cikin ainihin wannan fassara Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka koma za mu ga daga cikin ainihin malamai da suka fassara jahiliya kuma da wata fassarar akwai al'imamu ibn al'asir mai littafin an nihayatu fi garibin hadisi a cikin littafin shi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da biyu da kuma al'imamu ibn manzur al'ifriƙi a cikin littafin shi mai suna lisanul arab a mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari ɗaya da talatin waɗannan malamai cewa suka yi hiya ay al-jahiliya al-halu allati kanat alaiha al-arab qabla al-islam halin da larabawa suka samu kansu kafin musulunci shine jahiliya min daga cikin halayen akwai jahilta Allah larabawa sun jahilci Allah kafin zuwa musulunci subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sun jahilci manzon shi sallallahu alaihi wa sallam wa shara'i'id din larabawa sun jahilci shari'o'in addinin musulunci wal mufakharati bil ansa laraba sun rinka alfahari da cewa su ne su wani ƴaƴan wane wal da girman kai wat tajabbur da kama karya wa gairi zalik da makamantan haka waɗannan malaman kun ji yadda suka fassara jahiliya su kuma su kuma na ƙasawar da ke cikin tasu fassarar ita ce da suka keɓe jahiliya da cewa halin da larabawa suka samu kansu kafin zuwan musulunci na jahilta Allah da manzon shi da shari'o'i wannan fassarar tasu in an dube ta ta wani bangaren shin tana nuni akan cewa halin da sauran kabilu da al'ummomi suka samu kansu kafin zuwan musulunci na jahilta Allah da manzon shi da shari'o'i ba jahiliya bace to kaga kuskuren wannan fassara ya bayyana wajen nakasa ko takurawa da cewa halin da larabawa suka samu kansu dan haka sauran al'ummar da ba larabawa ba ma da suka samu kansu kafin musulunci game da rashin sanin Allah da manzan shi sallallahu alaihi wasallama da musulunci to waɗannan mutane ma rayuwarsu rayuwar jahiliya ce domin me domin mun ji a bayanan da suka gabata ɗazu cewa ibnu abbasin ya siffanta mahaifin shi da ainihin wato cewa a jahiliya Allah ya taimaka fasara ta biyu wani malami ne mai suna a sheikh muhammad qutub a sheikh muhammad qutub a cikin littafin shi mai suna jahiliyatul qarni al wato jahiliyar karni na ashirin a shafi na ɗaya shi ko ce waye hiya ayil jahiliyatu halatun nafsiyatun tarfudu ihtida bi ah, hudallah wa wad'un tanzimiyyun yarfudul hukma bima anzala Allah yace jahiliya ita ce wani hali da dan adam yakan samu kanshi na watsi da bin shiriyar Allah da kuma bawa kanshi ko wani shi wasu tsare-tsare waɗanda ke watsi da hukunci da abin da Allah ya saukar wannan fassara ta wannan malamin ita kuma inda ta samu kanta a halin na ƙasa da gurguntaka kasantuwar cewa halin da wata al'umma ta samu kanta kafin zuwan shiriyar Allah a ko bayan zuwan shari'ar Allah idan wata al'umma ko wani mutum ko wata ƙasa ko wata jama'a suka kikin karɓan shari'ar Allah to za a siffanta su da jahiliya don haka cewar al'ummar da suka samu kansu kafin zuwan shari'ar Allah a halin ƙin bin shari'ar Allah da bin wani tsari da ba Allah ya saukar ba su ne jahiliya kawai to al'ummar da kuma suka ƙibin karban shirya bayan zuwan shari'ar fa su ma a jahiliya suke don haka al'ummar da musuluncin ya zo da shiriya kuma suka ƙi waɗannan ma suna nan cikin jahiliya to domin in taƙaita sai kuma in ce taƙaitawa da ya akan cewa da watsi da ainihin bin tsarin Allah a ƙasa wannan ta'arifin nashi akwai jinin birazanci a jiki jinin ikhwaniyya domin 'yan ikhwan su ne kullum in ana magana shari'ar Allah suke takaita ma'anarta a kan ainihin nizami na ainihin tabbata hukunci game da tsarin mulki da gudanar da al'umma amma a musulunci shari'ar Allah tana fara tun daga ƙasa har sama tun daga talaka har mai mulki tun daga cikin gidanka har cikin gidan gwamnati duk shari'ar Allah ce na haka shari'ar Allah ba ta taƙaitu a kan ainihin tsarin mulki kaɗai ba in ka zo shiga ban ɗaki ka shiga da ƙafar dama ka ƙi shiga da ƙafar hagu kamar yadda shari'a ta ce nan ma ka saba ne ka saba da shari'ar Allah in ka zo shiga ban ɗaki ka shiga kana fito amma ka saba shari'ar Allah idan ka tashi sakin matarka ka sake ta kowane lokaci bayan ka sadu da ita ba ta jirni ta tsakaka ba bayan ka sadu da ita ciki bai bayyana ba ko yaushe kawai ta bata maka rai sai ka sake ta ko kuma ka dankara mata saki uku ko dari a lokaci guda duk wannan rashin bin shari'ar Allah ne dan haka a musulunci jama'a shari'ar Allah ta tabo ko ina ba wai tsarin mulki kawai ba shi san ana magana shari'ar musulunci ku daina takaita tunaninku akan tsari na gudanarwa ko kuma a tsarin kotuna a'a kowanne musulmi akwai wajabcin ya kula da bin shari'ar Allah kuma in wannan wa'azi lokaci ya bayu to za ku ji ainihin abubuwa za su biyo baya insha Allah ta'ala Allah ya taimaka majma'ul lughatil arabiyya wato wata hukuma ko wani kwamiti game da bincike game da harshen larabci da ke alkahira ta ƙasar masar su ko cewa suka yi aljahiliya hiya alhalatu lati takunu alaiha al'ummatu ƙabla an yaji'aha alhuda wan nubuwa jahiliya wani hali ne da wata al'umma takan samu kanta a ciki kafin shiriya da annabta su zo mata irin kuskuren da ke cikin wannan ta'arifin da takaitawa shine abubuwan da muka tattauna a baya to yanzu tunda mun kawo ta'arifin wane mun ce akwai na kasawa mun kawo ta'arifin wane mun ce akwai na kasawa wannan ba reni ne ga magabata daga cikin malamai ba domin a ka'idar ilimi duk waɗanda suka tsaya domin kirkiro da ilimi a farko da kuma tsara shi akan same su da naƙasawa ba don rashin iyawa ba sai don duban halin farko ne duk wanda ya zan halin farko ne ku akan same shi da wata naƙasawa ba ka ganin ɗan fari bai da wayo dan fari bai da wayo me yasa baya koyo daga kowa amma je ka samu ɗan auta in ba a hankali ba sai sai da mai gidan wajen surutu da iya magana ya fi kowa iya magana da wayo a gidan saboda yana koyo daga uwa da uba yana koyo daga yayi amma na fari fa daga le yake sai bawan Allah ba da ce kai baka da kamar dan fari baya koyo daga kowa kuma ko kunyan shi take ji uban kunyan shi yake ji ina fata an gane dan haka zaka ga dewa malaman da suka nahaja wasu ilmomi kamar irin su al-Imam Shafi a cikin littafin shi Ar-Risala kamar irin sirama hurmuzi a cikin littafin shi al-muhaddis al-fasil da makamantansu idan suka tashi bayanai dangane da abu sai kaga an samu wasu yan nan na kasawa a ciki ba wai dan ba su iya ba a lokacin ko dan ba su kware ba sai dan halin farko ne da kuma duban yanayin mutanen da ake wa bayani mewa mutane ne waɗanda sun kai zurfin ilimi a bayani don haka sai a yi musu bayanan sama-sama amma in zamani ya zamani fa sai kaga tambayoyin da mutane suke yi suna sawa malamai in suka tashi rubuce-rubuce sai kaga bayanansu sun yi faɗi don haka mu nan da muke tara kuma ne muku nasiha da gwargwadon ikonmu in za ku je ku ɗibo kasusuwan wa'azozinmu na shekara ashirin da ta wuce ku gwada da na yanzu sai ku ga akwai kurakurai da yawa akwai na kasoshi da yawa saɓanin yadda za a samu a yanzu ba don yi ba saboda a wannan lokacin halin farko ne ka miƙe kana son mutanen angoku sai sun yi addini kuma ƙawa'idi ka iya to amma uzurinka duk ango ba wanda ya iya ƙawa'idi to yanzu wanda ya iya ƙawa'idi malami ne ba malami ba ne to amma tun da duk ango ba wanda ya iya ƙawa'idi ya zama shekul islami a anguwar ya zama imamu malikin anguwar sai ka ci gabar karantar da su don duk ango in aka ce farallan allah guda nawa ne ba mai ansawa sai wa sai kai to kaga sai ka tashi cikin bakon nan kana bayani sai a samu kuskure amma ana nan ana nan fa in ka shekara arba'in kana yi a lokacin kai ma ka kai muktasar kaga ka dahu cikin ilimi tun aka ɗauko bayananka na farko da na wannan lokaci sai a gaba su ɗaya ba Dan haka za ku ga fassarorin da muka ɗibo daga malamai kamar su al'imamin nawawi fassarori ne da aka yi sojan shekara 700-800 da suka gabata ilmomi sun ƙara haɓaka a yanzu don haka in ka ce za ka ci gyaran malami ba kana cin gyaran shi ba ne in dai mutumin kirki ne kai don cin mutunci ko don nuna rashin iyawar shi a sai don kawo tabbataccen abin da ya kamata a kawo a wannan lokacin kuma ai duk ɗan baya yana gini ne kan na farko ba yana kirkirowa ba ne don haka so da dama malamai daga cikin waɗanda suka zo baya a wajen fannoni na rubuce-rubuce sai ka ga rubuce-rubucensu suna da armashi wani lokacin fiye da waɗanda suka gabace su yanzu nan na hujja da wani littafi mai suna an-nihayatu fi gharibil wannan littafi kamus ne ko dictionary ne na malaman hadisi idan kana karatun hadisi wata kalma da ba a saba jin ta ba ta zo maka ka auna ta a iya yadda ka santa kuma sai kaga ta bauɗe to sai ka rabu da dictionary ko kawamis ko kamus waɗanda aka saba sai ka koma cikin irin waɗannan kalmomi waɗannan dictionaries ko kawamis sai su fassara maka wannan kalmar a bisa yadda ta dace al-imam abu ubaidin ya rubuta littafi ya sa mishi gharibul hadith abu ishaq al-harbi ya rubuta littafi ya sa mishi gharibul hadith abdurrahman ibn al-jawzi ya rubuta littafi ya sa mishi gharibul hadith in ka duba malamai da yawa irin su zama shari da makamantansu abu nu'aymin duk sun rubuta littafi garibul hadith waɗannan duk kamusoshi ne na hadisi da aka samu wannan babban malami ya zo malamin hadisi ne ƙwararre ne kuma a harshen larabci sai ya tattaro ayyukan da waɗancan malamai suka yi da ya zo sai ya tace abin da yake bukata sai ya ƙara shine sai ya sa wa nashi an nihayatu fi garibul hadis wato kat makura game da kamusoshi da hadisi kaga littafin shi ya fi nasu faɗi ya fi nasu girma ya fi nasu tattaro abubuwa amma shi ma shekara biyar da ta wuce sai aka samu wani malami ya gano wasu kalmomin da shi ma wannan malamin ya nakasa bai saka su ba sai ya cika su shin wannan na nuna reni ne a da haka in kuka ji wani malami ya zo ya ce mai littafi kaza da ya ce kaza akwai gyara a wuri kaza ba ta za ka yi to yanzu nan kai kafi shehu ilimi a bai fi shehu ilimi ba yana fito maka da abin ne don ka fahimce shi a hakikanin yadda shehu ma ya so ka fahimce shi ina fatar an gane don haka abin da muke gani na kyakkyawar fassara game da jahiliya ita ce a ce aljahiliyatu hiya alhalatu ta kunu alaiha ummatun ma qabla maji'iha hudallah wal halatu allati tamtani'u fiha ummatun ma aw ba'd ummatin min istijabati lihudallah. hudallah jahiliya a ganin mu da kuma fassarar da tafi dacewa to a ce ita ce wani hali da wata al'umma ta samu kanta kafin shiryar Allah ta zo mata duk al'ummar da ta samu kanta a wani hali kowane iri ne game da addini ko tattali ko rayuwa ko siyasa ko gudanarwa duk abin da take gudanarwa a wannan halin kafin shiriyar Allah ta zo mata to wannan halin sunan shi jahiliya yanzu a ƙarƙashin wannan kenan jama'a babu mamaki yanzu a nan ƙasar sokoto ko zamfara ko kebbi akwai wasu mutane suna nan suna gudanar da halin rayuwa na ibada kuma ba musulmi ba ne mai yiwa akwai su a nan kasar sokoto su ake kira maguzawa mai yiwa akwai su a kasar kebbi mai yiwa akwai su a kasar zamfara mai yiwa akwai su a kasar zazzau mai yiwa akwai su a wani ɓangare daga cikin ɓangarorin duniya bayan turo annabin musulunci sallallahu alaihi wasallam da shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu amma su wannan al'umma sun kasance a wani hali har yanzu shiryar Allah ba ta je musu ba don haka waɗannan al'umma to suna cikin jahiliya domin me suke bautawa gunki ko tsafi ko aljani ko wani abu to wannan halin da suke ciki jahiliya ne sannan halin da kuma wata al'umma za ta samu kanta a halin shiryar Allah ta je mata amma sai ta ƙi karɓe ku bambance halin farko shine shiryar bata je ba yanzu jama'a kar ku yi mamaki akwai mutanen da ba su taba jin labarin musulunci ba gaba daya ina mai faɗin wannan magana ina cewa fa na ƙasa ce amma ga musulmi a ce yau a Najeriya nan akwai wata al'umma da bata taba jin labarin musulunci ba akwai ta ba za a rasa ta ba don ana ta gano su A samuwar haka a nan ƙasar na ƙasa ce gare mu mu musulmi don ya nuna kenan mun gaza daga abin da ya kamata mai na yada da'awa ilimi ya yi yawa a cikin gari sai raddi da na kaji a yayin da mutanen ƙauyuka da waɗanda ke da bayan gari suna can suna buƙatar ko ɗan hikon nana ko ɗan yaya a kai musu mun taɓa zuwa wani gari mun yi sallah jama'a sallar muke kan ya kasar inyamurai ne sai suka kewaye su da kallo suna ta mamaki me wannan in an yi sujuda sai su durkusa suna kallo me ake kasa ake ci ko me ake yi suka ce ba su taba gani ba ba su kuma taba ji ba a ƙauye suke ƙungurmin ƙauye a tsakanin ruwa da ruwa yanzu to wannan al'ummar shiriyar ba ta je mata ba ma balle ta ki karbe ko to a jahiliya take to al'ummar kuma da shiriyar ta je mata ta ki karbe ita ma a jahiliya take dan haka a ganin mu wannan fasara ita tafi dacewa ka ainihin a fasara jahiliya wato wani hali kowane irin hali ne na addini ko na rayuwa a ƙarƙashin wannan kai musulmi da aka ce maka ka daina yin gorin asali ka ce kai kafuwa na asali to gorin asali jahiliya ce an hana ka sai ka ki hannuwa to yanzu kai kanka wannan halin da ka samu kanka ka samu kanka a jahiliya kenan dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin bukhari ya ainihin gaya wa sahabin shi abu zarri ya ce innaka mru'un fika jahiliya lalle dai imru eh, abu Zarr lalle a cikinka akwai jahiliya abu Zarr sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai fada ya hada su da rashin jituwa da shi da bilal sai zage shi ce tashi ka bamu guri ko kauka bamu guri dan bakar mace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ayyartahu bi ummi ka aibanta shi da uwar shi me ya laifin uwashi dan ta kasance bakar fata me ya laifin shi shi dan ya fito daga jikin bakar fata sai ce in innaka mur'un ka jahiliya akwai ɓarɓushin jahiliya a gare ka me yake nufi da ɓarɓushin jahiliya yana nufin akwai hali da ɗabi'ar jahiliya tattare da kai da duk wanda zai wani gorin asali ko makamantan haka to wannan nau'i ne na jahiliya kaga kuma a musulunci yake to za mu ƙara bayanin wannan insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ita jahiliya in muka dube ta ta wani ɓangare jama'a za mu iya cewa akwai jahiliya nau'i biyu nau'in farko za mu iya kiran ta jahiliya mutulaka jahiliyar da take sake babu kaidi wannan ita ce jahiliya wadda ta zama ta gaba ɗaya wadda ta faru kafin aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama to irin wannan jahiliyar jama'a ta kau ba sauranta har abada jahiliyar kafin aiko da annabi irin wannan halin to ya faru ya kare da aiko annabi wannan yanayi ya kare ita ake kira jahiliyatun mutulaka jahiliyar da take sake babu kaidi zuwan musulunci ya rugurguza ta ba dan komai ba saboda manzon tsira annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa yayi la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna 'ala an wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ainihin ruwaito shi mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani bangare ko wasu bangare daga cikin wannan al'umma ba za su gushe ba za su yi tsayin daka su kafe akan umarnin Allah la yadurruhum man khazalahum wanda ya wulaƙanta su ba zai cutar da su ba aw khalafahum ko kuma wanda da ya saba musu ba zai cutar da su ba ba zai bame su ba hatta ya ati Allah hatta ya ati amrullah har al'amarin Allah ya zo ya same su na cin nasara ko na alkiyama wa hum zahiruna ala nasi a halin suna madaukaka akan mutane yanzu wannan yake nuna har abada jama'a duniyan nan ba za ta gushe ba sai an samu wasu masu tsaurin ra'ayi a kan sunna a kada a raya a buga a yi taro a watsi a yi raddi da rudud ba yadda za su to in har ba a sami irin wannan a duniya daga yanzu zuwa tashin alkiyama ko daga aiko annabi sallallahu alaihi zuwa tashin alkiyama to lallai jahiliya irin ta da ba za ta taba samuwa ba to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai za a samu wato duniya ba za ta koma irin halin da ake a da ba ya zama babu wanda yake rike da addinin da annabi ya zo da shi sau da kafa sallallahu alaihi wasallama duniya ba za ta sake zama a wannan halin ba don haka kun ga waccan jahiliya mutlaka ta kare kenan dan haka ya ku musulmi ku kafe akan sunna a kada a raya a buga a yi taro a kashe a rage a ɗaure a saki a yi raddi duk abin da za a yi ku ce muna nan alama ta na nabi sallallahu alaihi wasallam babu compromise babu sassauci game da sunna ko kaɗan jama'a ina fata an gane kar a sassauta jama'a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantaccen hadisi ayar alkur'ani garan gangan gariya in ta taho a batta ta wuce kada wanda ya sa hannu ya tare ta zai yi ridda ina fatar an gane annabi musallallahu alaihi wasallama ya ce lallai sai an samu wasu a cikin al'ummar shi ko yan yaya ne sai sun kafe duk yadda za a kada don haka duk yadda duniya za ta rikice jama'a sai an samu wasu a bisa addinin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imami ahmad da sunan ibn maja daga sahabi uzaifa dan yamani Allah ya kara mishi yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarshen duniya za a manta da sallah da azumi da zakka da hajji sahabbai suka ce kamar yayi ce sallar ba a ma santa ba in aka ce sallah sai wani ya ce to an taɓa ce mana mu da suna wata ibada sunanta dai sallah amma fa mu ba wai muka ji ba mu sanya ake yin ta ba sallah an daina yi gaba ɗaya azumi eh da aka wani wata wai an ce azumin ko ramadanu ana yin azumin wata guda amma mu ba fa mu taɓa gani ba mu ma dai kunne ne ya girmi kaka an manta da azumi a duniya hajji eh da ana labarin wani gari wai makka akwai wani daki ka'aba da dai kakanni suna zuwa ana yin ibada wai sunan ibadan ma hajji komi an manta da shi daga cikin rukunai na musulunci guda hudu sai me sai kaulu la ilaha illallah in ka taba su musulmi wannan lokaci zai ce maka la ilaha illallah sallafa zai ce bi sani ba azumi shi ma wai yaji an taɓa yin wata ibada azumi amma da ka taɓa zai ce shi musulmi ne la ilaha illallah yanzu waɗannan mutane ta'ifatun min ummati muhammadin ne qa'imatun bi amrillah a waɗannan lokacin waɗannan mutanen su ne salihai su ne waliyai su ne muminai Don duniyar ta lalace lalacewar da sallah ma an manta da ita malam idi sallah sai ce sallah eh ha shi ma dai aji wani kakan shi ya taba cewa wai kakannin su da suna sallah an manta da take yadda take amma